Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Alhamis daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyarmu a yau ya biyo baya sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu. ‘Yan sanda a Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi wajen murkushe masu zanga-zangar a dawa da matakin gwamnati na Grand Bawul a fannin shari'a. Zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karɓi shaidar nasarar lashe zaben shugabancin ƙasar. shugaba emmanuel macron na faransa na wata ziyara a afirka a wani yunkuri na karya tasirin rasha da kuma china don zuga cikakkun labaran rahotanni daga isra'ila na cewa 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zangar adawa da matakin gwamnati na garan bawulwa fannin shari'a bayanai sun ce 'yan sanda sun yi harbi da gurnati mai tsananin kara da karfin damtse kan masu zanga-zangar ranar laraba lamarin da ya kasance mafi muni da aka taba gani a birnin tel aviv bayanai sun ce masu zanga-zangar sun tsayar da al'amuran na yau da kullun a tel aviv inda har ma suka killace sara netanyahu matar firaministan kasar da ke cikin wani wurin kwalliya a birnin firaministan isra'ila ya bayyana zanga-zangar da cewa wata makarkashiya ce ga gwamnatinsa a jawabin da ya gabatar wa 'yan kasar benjamin netanyahu ya zargi shugabannin 'yan adawa da kisa zanga-zangar tun da farko dai shugaban kasar isra'ila isaac herzog ya ce yana fargabar fadawar kasar cikin rikici tun a farkon wannan mako ne ɗaruruwan masu zanga-zanga suka taru a garin hawara na falastinawa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta mika wa zababben shugaban ƙasar bola ahmed tinubu shaidar nasarar lashe zaben shugabancin ƙasar na 2023 shugaban hukumar ta ainihin ne farfesa mahmud yakubu ya mika masa shaidar a abuja ranar laraba haka ma shugaban na inec ya baiwa mataimakinsa kashim zatima shaidarsa an damƙa musu takardar shaidar ne bayan da inec ta bayyana bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya nasara a zaben na ranar asabar da ta gabata inda ya samu ƙuri'u sama da miliyan takwas da dubu yayin da jam'iyyun hamayya na pdp da lp ke biye masa sai dai jam'iyyun sun ce ba za su karbi sakamakon ba bisa zargin tafka maguɗi inda kuma suka ce za su garzaya kotu. to har ila yau game da zaben na najeriya shugaban makwabciyar kasar ta najeriya muhammad bazum ya taya sabon zaben shugaban kasar ta najeriya bola ahmed tinubu murnar lashe zaben shugabancin kasar shugaba bazum ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce yana taya 'yan najeriya murna bisa wannan nasara da kuma jajircewarsu na tabbatar da ci gaban demokuraɗiyya ya ce nasarar ba ta najeriya kawai ce ba amma ga illahir nahiyar afirka dama kafin hakan shugaban najeriya muhammadu buhari mai barin gado ya ta zababben shugaban kasar bola ahmed tinubu murna yana mai cewa shine mutumin da ya fi dacewa da aikin yanzu zan yi aiki tare da shi da tawagarsa don tabbatar da mika mulki cikin tsari in shi shugaban na najeriya mai barin gado muhammadu buhari a wata sanarwa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaba emmanuel macron na faransa ya fara wata ziyara a wasu kasashen nahiyar afirka guda hudu a wani yunkuri na karya tasirin kasashen rasha da kuma sin a nahiyar macron ya fara yada zango ne a kasar gabon inda ake sa ran yau alhamis zai halarci wani babban taron yanayi kafin daga bisani ya wuce kasashen angola da congo brazzaville da kuma karkariran gadin da jamhuriyar demokradiyyar congo tasirin kasashen wato rasha da kuma china ta sanya fargaba matuka ga kasashen yamma musamman tasirin da rasha ke samu a baya-bayan nan da kuma yadda hada-hadar kasuwanci da china ke samun karbuwa a nahiyar ta afirka gabanin ziyarar shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana cewa za su rage yawan sansanonin sojin faransa a afirka a wani bangare na sabon haɗin gwiwar tsaro na ƙasarsa a nahiyar yayin da yake lura da cewa faransa za ta samu sauye-sauye a sansanonin sojin ta afirka tare da rage yawan ma'aikatanta macron ya bayyana cewa suna son wannan ya sauya fasalin kasarsa a afirka don nisantar da kansu da abubuwan da suka afku a baya emmanuel macron ya kuma bayyana cewa a makonni masu zuwa ne za a gabatar da wata doka ta maido da kayan al'adu na afirka zuwa nahiyar ga majalisar dokokin kasarsa. iran ta jajanta wa kasar girka game da hadarin jiragen kasa da ya sanadin mutuwar mutane aƙalla 43 kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ne ya isar da sakon na jaje ga kasar ta girka bayanai sun ce targan jirgin kasa uku ne suka kauce wa hanya a garin larisa kuma ɗaya daga cikinsu ya kama da wuta lamarin da ya rutsa da fasinjoji da dama to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh Koma madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a kan shawara ko matsayin da kasar china ta bijiro da shi na cewa tana son ta zama mai shiga tsakani a yakin ukraine domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi ko hakan abu ne mai yiwuwa da fatan zau kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. yakin da kasar rasha ta shelanta a kan ukraine ya cika shekara guda ɗaya cif ko babu alama cewa ya karace zuwa ƙarshe maimakon hakan ma dukkanin ɓangarorin suna ƙara jan ɗamarar yaƙi ne da tanadin muggan makamai da mu amfani da su a fagen daga hatta batun zama a kan teburin tattaunawa da a baya aka rika yi yanzu ya kau an daina ma da shi a wannan yanayin da ake ciki ne kasar china ta bijiro da kanta a matsayin wacce take son shiga tsakani domin kawo ƙarshen yakin ta hanyar da kowane bangare zai ji cewa ba a samu fifiko a kansa ba wasu manazarta suna ganin cewa ɗaya daga cikin dalilan da suke sa ƙasashen turai musamman amurka suke zargin china da cewa tana taimakawa rasha da makamai a yakin na ukraine shine suna son su ga ta shige gaba ta zama mai shiga tsakani domin kawo ƙarshen yakin tabbas china ta sha karyata zargin da amurka take mata na cewa tana baiwa rashin makamai to a fili yake cewa wannan yakin na ƙasar ukraine yana a matsayin tsaka mai wuya ne ga masu yinsa musamman ma dai kasashen na turai da suke aikewa da makamai zuwa ukraine suna miƙa wa kef makamai amma kuma suna ɗari a kan abin da zai iya faruwa da zuba ido akan kowane irin martani rasha za ta mayar saboda sanayyar da suke da ita akan yawa da hatsarin makaman da rasha ta mallaka suke ɗari da ita sun kwada sanin cewa tsokana da suke yi tana da iyaka kuma komai zai iya faruwa idan ƙura ta kai bango a ɗaya gefe ba su son su ja da baya a gaban rasha saboda suna tsinkayo abubuwan da za su faru idan har rashin ta yi nasara a kan ukraine don haka kasashen za su so ganin wani ya shige gaba wajen yin abin da zai iya domin dakatar da yakin hakanan a kan koriya ta arewa ita ma suna son ganin wani ya shige gaba domin tausar kirjin shugaban wannan ƙasa da kullum yake gwajin makamai sai dai duk da haka wannan yunkurin na ƙasar china za a iya cewa ba zai wuce kyakkyawar niyya ba domin ko samun nasara a aikace yana da bukatuwa ne da amincewa dukkanin bangarorin biyu da ake son a shiga tsakaninsu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna tsoron amfani da makaman nukiliya da shugaban rasha yake yin barazana zai idan aka kai shi bango ya faɗa duniya ta ji cewa idan har amurka da turawa suna son ganin rasha ta ci ƙasa ne a ukraine to hakan ba za ta faru ba domin za ta yi amfani da dukkanin makaman da take da su hada na nukiliya saboda ta samu nasara abinda shugaba vladimir putin ya faɗa wa duniya kenan to daga cikin ɓangarorin da shirin na china ya kunsa da akwai ganin cewa an tsame batun tattalin arziki da kawo ƙarshen takunkumai a matsayin makamai a cikin wannan yaƙi hakan kuma tana son a bayar da damar shigar da kayan agaji zuwa yankunan da ake da bukatuwa da su sai kuma wajabcin kare kananan yara da mata daga illa ɗin ta yaƙi hakanan kuma china tana son ganin an tsara batun fitar da alkama da sauran kayan abinci da waɗannan ƙasashen biyu suke nomawa zuwa kasuwannin duniya a hana duk wani takunkumi ya shafe su sannan kuma a daina sa su cikin wato wannan yaƙi a bari kayan abincin su isa zuwa kasuwannin duniya domin yin haka ne zai hana faruwar yunwa a duniya batun makamashi ma yana daga cikin batutuwan da china take son ganin an fitar da shi daga ƙarƙashin takunkumin domin zai tasiri a kan fararen hula a ɓangarori daban-daban na duniya to ta tambaya da take tasowa ita ce me yasa sai wannan lokaci ne cana za ta bijiro da wannan magana ta shiga tsakani to da akwai wata ka'ida take cewa idan kana son samun nasara akan wani abu to ka da bukatuwa ka san ka'idoji da yanayin da suke tattare da zagaye da wannan abin watakila shi wannan ne ya sa china din ta zaɓi wannan lokaci domin ta fito da ƙarfi yi cewa tana son ta shiga tsakani ba da ta fahimci dukkanin ɓangarorin biyu to amma kuma za a koma baya tun a farkon ɓarkewar yakin china ta bayyana matsayarta na nuna fahimtar abin da ya jawo yakin sannan kuma ta ce tana son ta shiga tsakani sai dai a wancan lokacin babu wanda ya kula ta ko sauraron ta balle yarda ma da ta taka rawar da take so to amma yanzu da yakin ya shiga shekara ta biyu ana kuma tsoron cewa zai iya faɗaɗa ya tsallake iyaka ƙasar ukraine kaɗai ya zama na an shiga yakin duniya na uku to watakila rawar da canan take son takawa za ta iya samun ta goma shi china ta bayyana matsayarta ta tsaka-tsakiya tun farkon yakin nan lamarin da bai burge amurka ba hakanan kuma wasu kasashen turai abinda amurka ta so shine china ta fito fili ta yi tar da rasha ta nuna tana goyon bayan siyasar turawa din duk da cewa da sun san cewa aikace ba abu ne mai yiwuwa ba sai dai wata hakika tabbatacciya ita ce da amurkan da china sun ci riba mai yawa daga yakin da yake ci gaba a ukraine rasha ta rika sayarwa da cana man fetur da sauran makamashi da farashi mai rahusar gaske hakanan wasu abubuwa da dama da cana ɗin take da buƙatuwa da su daga ƙasar ta rasha ita kuwa amurka tashin da farashin dala ya yi sama ta ci moriyarsa matuƙa kuma har yanzu tana kan ganiyar cin moriyar kamfanonin da suke kera makamai amurka sun rika samun riba ta yadda hannayensu na jari a kasuwannin jarin amurka suka karu da kaso 38 cikin 100 kuma a fili yake cewa kuma bayan da aka samu da kuma saɓan da ake da shi tsakanin rasha da kasashen turai a kan sayan makamashi ya sa kasashen na turai suka koma sayan makamashi da tsadar gaske daga amurka wannan ma wata riba kafa ce da yake kawo amurkan dama dai yaƙi a hannun 'yan jari hujja wani makami ne da ake amfani da shi domin cin riba to china ba ta son rasha ta ci ƙasa a yaƙin ukraine domin haka yana nufin cewa za ta fuskanci matsin lamba daga amurka da ƙasashen turai a kan taiwan musamman ma bayan da amurka ta bayyana sabbin dabarunta na tsaron ƙasa da a ciki ya sa china a matsayin barazana ga amurka shin china za ta iya nasara a wannan shirin nata na shiga tsakani to nasarar kowane shiri tarin ta bujiro da shi dai ya danganta ne da yadda dukkanin bangarorin da ake son a shiga tsakaninsu za su amince da shi kuma a fili yake cewa rasha za ta karbi rawar da china za ta iya takawa kuma hakan ma ta fito daga bakin jami'an gwamnatin na rasha to amma ita ukraine ba ta iya cewa i ko a'a ba kai tsaye sai abin da amurka ce mata shifta don haka batun samun nasarar shiga tsakani da china take son yi yana ɗamfara ne da yarda amurkan wacce maslaharta ta ƙashin kanta ita ce za ta yi mata shifta to mu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗari ban kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana za a radina filasuri lemo mazaunin akara kasar ghana tabbas wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta fitar na sanar da ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki bola ahmad tinubu da lashe zaɓe da yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda aka gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana kuma an yi shi bisa adalci inda mafi yawanci ya tashi kanshi ɗan takarar shugaban ƙasa da ya lashe wannan zaɓe bai ci jihar shi ta lagos ba inda kuma uwa uba irin gwamnoni masu mara masa ba irin su ganduje da makamantansu suka kasa kawo jihohinsu hakan ya nuna cewa an yi zaɓe na gaskiya da adalci da fatan waɗanda suka faɗi kuma a wannan zaɓe za su rungumi kaddara su jira gaba kuma ina kira da 'yan uwana matasa da fatan za a sha gulgula murnar cin zaɓe lafiya kuma wanda suke ganin ɗan takarar su bai samu nasara ba za su rungumi kaddara Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashi Hausa na gidan rediyon shankuliyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru silo Usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar Nijar. Uku da ƙari mamba mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka ga baki daya. To dangance da wanga zaɓe ne na tarayyar Najeriya to a halin hakika 'yan ƙasar tarayyar Najeriya da ma nan jamhuriyar Nijar mun yi ta'addu'o'i Allah Ubangiji ya sa a ƙare zaɓen nan lahiya kuma Allah Ubangiji ya zaɓa mafi alheri. To gashi Allah ya zaɓe Bola Ahmad Tinubu muna kira da 'yan tarayyar Najeriya da 'yan adawa da matalaka gaba ɗaya da su runguma zaman lahiya. Tal'akari da zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki. muna roƙon Allah Allah ubangiji ba mu zama lahiya da Nijar da Nijeriya da Palestine da ma duniya baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan lokaci mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magami a tarayyar Najeriya bayis ciyaman na masu kira da sauraro na gidajen rediyo Afirka baki daya watan kwamitin amintattu ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba ina kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu kwantar da hankalinmu a bisa wannan sakamakon zaɓe da aka bayyana a yau laraba mun daɗe muna roƙon ubangiji allah abin da ya zama alkhairi allah ya zaɓa mana shi da kuma ubangiji allah ya zaɓa mana bola ahmad tinubu da kashi shatima a matsayin shugabannin najeriya allah ya sa su zama mana alkhairi a cikin wannan ƙasa sannan bugu da ƙari ina kira ga 'yan uwana sauran jam'iyyun adawa wanda suke a faɗin najeriya ga baki baki daya da su kwantar da hankalinsu su zo a haɗa kai da sabuwar gwamnati domin ceto mu a wannan hali da muke ciki mu gudu tare mu tsira tare to ubangiji allah mana jagora allah ya taimake mu mai magana Mumin muhammad daga jihar zamfara gusa lokal gannin magani a tarayyar najeriya To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu <clears throat> alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ado ira radio mai albarka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan yamai eh kuma wannan sakamako da aka bada najeriya yi. bola tinubu allah ya kara maka ikon rikon najeriya da hannu bi ko kuma na kasa gare shi kuma allah ya ba ku ikon kima kasar ku aiki kuma ya adawa kuma ku yi hankuri ku rungumi kaddara ku ti ku yi kasar ku aiki shine muku sauki sauki wani ci ci ci cucu cucu cucu duk bai kawo muku ga zama lahiya ku ne ya kamata ku tai ku zama na lahiya a yi makasa aiki duk wani duk wani gurbi inda shi ke gurbatacce a turbude shi shine kamata ku yi makasar ku yan najeriya wanga shi ce nan wanga shi ce nan duk bai gyara ku ku tai ku zama na huri guda ku yi makasar ku aiki ku gyara halin kasar ku ta yi samfin ta bi ko ina yana ya kamata ya dawa ku zo ku zamna ku kai mai gaisuwa ku zamna wuri guda ku da shi ku nutsu ku gyara ku gyara kasar ku yau ba mai gyara ma kowa bai gyara kasar wani sai dan kasar shi gyara kasar shi ina fata Allah shi tanya shari ko kuma Allah ya ba shi hankulin zama da talakawa ku kuma ya adawa Allah ya ba ku hankuli ni ne mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio BYT Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan sashen Hausa ina so ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da zabe da aka gudanar a ranar Asabar da ta wuce a tarayyar Najeriya. na aya shine wato ina kira ga wato bangarorin siyasa da kuma wato masu bangar siyasa wato su kai zuciya nesa kar su yi amfani da bangar siyasa ya zamanto an da hargitsi an kai ga rashin rayuka wannan kuma koma baya ne a ce saboda siyasa an kai ga kashe-kashe har ya zamanto waɗansu su rasa rayukansu saboda waɗansu da in sun ci ba su san ina talaka ke ini ba ina yake kwana wannan kuma abin allah waje ne a ce matasa sun yi amfani da wannan siyasa sun kai ga kashe-kashe ko kone-kone da bata dukiyoyin al'umma wannan kuma koma baya ne allah Allah ubangiji ya sa kai zuciya nesa mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse dan kadari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso radio biyu da hauta a huta lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo BOH idan rediyon musulunci ta Iran mu da safiya da fatan kowa ta cikin koshin lafiya dangane da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki a yanzu da ya lashe zaben wannan shekara ta 2023 to ni maudu'i na abin zan faɗa